da ku a daidai wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya Manniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. inda a yau ma shida ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin za mu sake duba lamarin fyaɗe a al'umma musamman ma dai na ƙananan yara. ce zara yau ma dai lamarin na takaici ne. Wato kusan kowace rana sai an sami rahoton fyaɗe a yankuna da jihohi daban-daban musamman ma dai a kafofin sadarwa. ko Allah ya kyauta ya ci gaba da kare mana 'ya'yanmu. Amin Aminatu. To a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta sami yin hira da wasu yaran da aka yi wa fyaɗe masu ƙarancin shekaru. Kuma mun gayyato likita mai kula da halayyar bil'adama da zai yi mana bayanin irin illar da fyaɗe ga ƙananan yara ke haifarwa. Sannan daga jihar Adamawa an turo mana da rahoto akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa ya turo mana akan wannan lamari da ke ta kamari. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama CP Olumbenga Adeju ya nuna takaicinsa ne game da yadda yanzu cin zarafin mata da kananan yara ke karuwa a jihar Adamawa. Batun da ya ce ko dole ne ma'a tashi tsaye. DSP Suleiman Yahanguroje kakakin na 'yan sandan jihar Adamawan ya min karin haske game da waɗannan masu fyaɗen da kuma aka kama. Daga ciki akwai mai shekara arba'in da biyar wanda ya yi ma yara ƙanana guda biyu faɗe inda mai shekara tara da kuma mai shekara goma sha ɗaya ya ba su kuɗi naira hamsin hamsin domin ya yi faɗe da su sannan kuma an yi nasara ya yi faɗe da su din amma dukan wayan da aka yi faɗe da su muka garzayo da su zuwa asibiti inda likitoci suna musu jinya na musamman sannan akwai daga ciki mutane guda biyar in ka gansu suna nan tare da mace a cikinsu to ita wannan mata ita ce sanadiyan da ta kirawo wata kawarta a inda ya yi mata yaudara da taraka ta zuwa wurin saurayinta ita kuma cikin yadda da mutuntawa ta rakata ta a shema haɗin baki ne da saurayinta din a kawo mata a kaita domin a yi mata fade kuma ya ta ɗauke ta suka je har a wani wuri a nan geriyo karamar hukumar yola ta arewa inda saurayin ita kawarta ne sai suka kirawo samarai kamar guda tara inda dukansu sun yi amfani da ita da karfin siya to wannan abu ne wanda benin take ta gaya ma rundunar 'yan sanda inda muka ɗauki matakai na gaggawa sannan muka kama maza hudu da kuma ita tunda ita ce suka yi haɗin baki domin su yi mata wannan faɗe har ila yau kuma za ka ga mutane hudu wanda su kuma an kama su ne sanadiyan yi ma yara ƙanana ludu domin akwai sun yi ma wani yaro mai shekara bakwai kuma wannan ludu da suke yi to har ila yau dai ba za mu taɓa ya bari ba kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu shiga ba da kama wayanda suke aikata irin wayannan abubuwa domin mu gurfanar da su gaban kores. to ya kome wanda aka kama za su ce game da abubuwan da suke aikatawa sunana musa ibrahim kan ludu eh to ni dai an mini ne kuma da aka mini ya yi shekara biyu da ya wuce sai ina kallon wani fim wani yaro yana zaune kusa da ni sai na rungume sa na rungume sa mun muna kallon sai na fara masa ta gaba sai ya ce bari ya juya ta baya in masa ko zai fi daɗi na ce bismillah ka juya haka ne abun ya kasance kuma nema lokacin da muna kallon lokacin da na rungume sa suna tuna da abin da aka mini shine neman sai na masa shine aka hada da sarkin matasa na garinmu shine shi kwaye aka min duka aka yi station na kwana aka kawo ni nan ya shine akan abin da ya faru akan wata yarinya shine mun je mun tafi na raka ta na tafi da ita na kai ta rama da zan bar ta tafiya na na yi tabbata mai a tsaye ne amma ita ma dai macen da ke cikin waɗannan yan fadin ta ko bai na irin rawar da ta taka. sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din sai suka kai ta ta bakin gaba da sun kai ta ta bakin gaba kenan shine sai ni kuma sai na gudu sai na sake na je sai ɗayan yaron sai ya kama ni ya rike kwandom a hannunsa wance ɗin an yi aiki da shi da an ya zo sai suka ɗauki sai suka kai ni wani kurmi shi yaro ɗaya ɗin kenan ɗayan kuma yana rike da wuka ɗayan kuma ba rike da wuka a gujen sai suka je suka fara ni suka fara amfani da ni kamar yadda ma alƙaluma ke nunawa yanzu a yanzu cin zarafin mata da kuma kananan yara ta hanyar fyaɗe na karuwa ne batun da manazarta ke ganin fa dole ne ko a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. wanda zan yi bayanin munin sa ba gaskiya akwai wuya kwakwalwa ya dauka. to masu saurare wakilin sashen hausa a kaduna binta ibrahim samu tattaunawa da yara biyu da aka yi wafiya. Ba wai mun kawo muku waɗannan labaran don mu tada muku hankali ba ne. Muna neman mu ja hankalin iyaye da su ƙara zage damtse ga al'amuran yaransu. Saboda hakan zai iya aukuwa ga kowane yaro. Muna kuma son al'umma su san halin da ake ciki domin a haɗa kai a shawo kan wannan lamari. Ga hirar binta da yaran da ta tuntuɓa. Ya sunan ki ne? kina makarantar goko. eh primary kike ko na zaman kanshi na gwamnati me faran da ke ne a rayuwa wanda ya kawo ke ga muna wannan tattaunawa da ke an ce kin taba samun alaka mara daɗi ma wani namiji ya taba rayuwar ke ko Eh. Sake ba mu labarin abin da ya faru? Eh, ina wasa na ne kawai sai ya kira ne ya ce nan Allah in zo mai kati a nan shagon Ibrahim. Ina zuwa. Kawai kina wasan kirke da sauran yara kin san shi ne dama? Eh na san shi sunan shi Kabiru. Ya alakar ku Makocin wani. To ba mu labarin me faru ya aka yi. Muna cikin wasa ne da yara. kawai sai ya ce don Allah dan zuwa in siyo mai kati a shagon nan shagon Ibrahim sai na ce to ya eh, na ce ya eh, na siyo mai eh, ya ce to kama shago ina shago ina shago ya ce to shikenan ina zuwa ya na siyo mai kati sai na bashi canjin dam ɗari biyu ya bani sai na kawai na bashi canjin kawai ina bashi canjin ya janyo ni kawai sai na ce menene kuma ya kulle shago ya ɗauko wuka a gabana to da zarto daman shi kafinta ne sai ya ce dai na yi wani abu sai ya yanka ni ina fara kuka ya ce in dai na kuka sai ya yanka ni kawai sai daman akwai wani abu sunan shi yana aski sai ya ce eh gan ya zo daukan kwano a ɗakin shi zai je ya siyo abinci sai sauri ya rufe kofar sai ce je laɓi a can gurin sai na laɓe sai ya ɗau kwanon ya wuce sai je ya gaya mu babu ya ce ba kawun sai ya gaya mu ya ce ga kabiru can da hajara a shagon shi kawai sai baba ya fito he ganni na fito daga shagon sai ba nera naira ɗari sai ce in je in samu canji sai na samu he zan samu he baba ya ce zo na sai na ce gani menene na ce baba kabiru ne a can dakin ya gani ya ce wai wai in zo na siyo mai kati wai in zo kuma ya samu nashi a nawa muna shiga gida lokacin kowa dama ana sai da ice a gidanmu kowa ya ɗauko ice ya dinga rukan shi aka dinga rukan shi sannan aka ɗauko aka kai shi gurin 'yan sanda su ma suka daka aka sa shi a wannan suka rike shi sosai aka sa shi a cikin prison to yanzu yana ina yanzu an fito da shi sai muka je kotu sai wannan yayin shi kanin shi ya zo shi ne babba sai kanin shi zo ya ce don allah a ya hakuri sai mamta ce ba za hakura ba sai aka je kotu sai aka ce an daga yanzu tun da wannan corona ta kawo da yau eh, a cikin satin nan za a je a yanke wannan a yanke hukunci shine korona nan ta kawo sai kowa aka sake shi da firidi amma za a kawo musu in aka gama so yanzu yana ɗaya daga cikin wanda aka sallama eh ranar ma sai da ana sakin shi sai da kullum lokacin nan da aka yi sakin shi yana zuwa layin yana zuwa layin mu ya ta dariyar shi ba abin da ya shafi shi zu wato baya ma jin tsoro eh lokacin ai zaman yana yi Oh, ce ta farko ba? Eh. Daga baya ko akwai sani ko kuma eh, sani? A'a, mun sani ba. Akwai wani lokacin nan eh, da wata yarinya ya karama ce. Kaman wata yarinya ce ya karama ne. ya kullum ita sai ta zo gurin shi kullum kullum sai ranan nan damun ba ita ba shi kaɗai yake mata ba akwai wani kamar nan ga gida ga su sai ga shagon su shi yake kiran sallah a stop din sunan shi malam gasan kawai shi ma yana mata aiko sai ran nan makoli sunan kakarta makoli sai aka zo aka gane sai aka zo gurin mamasta da 'yan sanda aka zo aka kashe magana kofar gidansu ba kai shi wurin shari'a ba eh. yarinya za ta kai shekara uku hudu mai sunanka kuma shekaran ka nawa sunana abdul shekara na sha uku dama muna kauye ne da muka zo nan sai dama baba na yara sosai da muka zo nan sai aka sani a makarantar boko to ajin ka nawa a makarantar aji na daya to me ya aka yi abin ya faru daga kai ka namiji an ce kuma wai an wani ya bata maka rayuwa to dama na san shi ne oganmu ne yana koya mana karet kare da wasan motsa eh, jiki eh matar kanin babana hmm. ta aike ni ta ce in je in karɓo mata dvd shine ya ce in zo dama yana da keke haka yana ban ɗani ina zuwa ina dawowa sai na ce ya ban in je in siyo bindiga irin na wasan nan na sallah hmm. ya bani na je na dawo ban samu ba shine ya je ya ce in kwanta na kwanta kai na cire mun wando yana ta dudduka na haɗaki ne ni ban san zai mun haka nan ba to bayan da ka je din ya ka ga cewa akwai alamun yana sauya maka tun da dai ga ka kace shekara ka goma sha ku ai kana dan wayo da ka ga alamun cewa yana neman yin wani abu da kai da baka fahimci ko me ba me yasa baka ihu ba to ai ni ban san zai yi mun bane da bayan ma da zai mun na yi ta ihu ba kowa a wajen gidan gida ne dai ba kowa a ciki amma eh, gama gina shi amma ba kowa a ciki da yaji ina ihu daga baya ya gama ya sake ni na fita sai shi ma ya fita ya kulle kofan shi ya tafi kuma bai ji tsoro ba bai ji tsoro ba kuma ya ce min na je na gaya ma iyayena za mu samu sabuwa da shi kuma in na je na yi ma wani ka in je in yi ma wani kuma ka in gaya ma kowa haka ya ce mu to ya aka yi ka gaya a gida ya aka yi aka sani mm, sai da na je gida na gaya ma mama na ina zuwa gida na gaya wa mama na kana kuka ne ko baka iya tafiya ba ne ba zan iya tafiya ba da ta ce zo ni siyo mata batir ta sa a fitilanta sai na ce mata ni ba zan iya tafiya ba na ce mun na kira na kira ta cikin daki ta shigo na gaya mata ta cire min wando ta duba ni an kai ni asibiti an mun tas an ce in dawo bayan wata uku to bayan nan ya kake jin rayuwarka ka iya shiga cikin yara ka yi wasa a'a kana jin ka daban mm. ina jin an cutar da ni kuma ina ta kuka in ka tuna ya kake ji kawai in na tuna kuka nake yi kuma gashi wannan mutum ne wanda ka yarda da shi ko kuma gashi na yarda da shi shi ne ya kira ni shikenan ya wani ya aikata mun ko yaro ne ko ko babba ne babba ne yana da matan shi guda ɗaya yana da 'ya'yan shi guda biyu ko tafiya ba na iya yi lokacin da ya mun na samu na kasu don ba na jin daɗi abin ma na tuna da shi yanzu raina yana ɓaci shekarun ta ba su kai ba mata maganin ne take ba wata ko magani tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga hirar binta da likita mai kula da halayyar bil'adama musamman ma dai na kwakwalwa da ake kira psychiatrics a turanci. abba a matsayinka na masani akan bangaren kimiyyar kwakwalwa da halayyar dan adam shin me kake gani yake sa manya ko ce magidanta suke a yi wa ƙananan yara fyaɗe to a namu na mahanga na masana bangaren halayyar dan adam mu muna da matakai wanda zai ke sa shiga manyan mutane suke yin ma ƙananan yara fyaɗe musamman muka ɗauki bangare ɗaya muna kira da muna kira shi da pedophilia shi wannan wani ɗabi'a ne wanda mutane wanda suke yin wani halayya wanda muke kiran shi paraphilia shi wannan paraphilia din wani ɗabi'a ne wanda zai yana da sha'awa na ya sadu da ƙananan yara ta hanyar da zai gamsar da kansu kuma duk masu irin wannan ɗabi'an muna kiran su da pedophiles masu shi da biyar saduwa da ƙananan yara ke ƙananan yara wanda kuma ba wani lalace a cikin mutum yana shekara ƙasa da goma a shekaran da ya kai ƙasa da sha takwas mu a gurin mu wanda age ne hmm. su kai shekaran da ya zama na sun mallaki hankalin kansu. To a wani yanayin kuma zaka ga bayan an yi mai mutum fyaɗe musamman ƙananan yaran ko in ce mata sukan shiga wani yanayi to a ilimin kimiyyar sanin halayen ɗan adam wani irin yanayi ne wato wanda aka yi wa fyaɗe yake iya shiga ko kuma 'yan uwansa ko danginsa? to yanayin da wanda aka yi fyaɗe yake shiga yana da yawa sai kawai mu zayyano wanda za mu yi kamar na farko ɗabi'un wa'inda aka yi fyaɗe a hankalce da yiwuwar duk wanda aka yi fyaɗe ko namiji ne ko na mace don yawancin da ka ɗauka aka ce fyaɗe kawai mata ake yi maza ma ana mai fyaɗe. Mm. to da yiwuwar kamar mu ɗauki ɓangaren mata duk mutum da aka yi mata fyaɗe wanda ke da wanda age kuma yanzu yanzu da kashe shekara goma sha takwas suna kamuwa da wata cuta da muke ce mata DBF e a hausan cutar yoyon fitsari. Duk kuma wannan cutar in kama da mace tana tana tana tana sa ta dinga yawan yoyon fitsari na farko sannan kuma tana kawo yawan zubewan ciki. Hmm. Wato bayan ta yi aure ke nan Bayan ta yi aure ke kenan bayan ta yi aure in ta samu ciki zai dinga zubewa. Wanda ta farko kenan na riga an yi ta illa. abu na biyu wanda aka yi faɗi ne kasance shi da suna sanin jinsin wanda ya masu faɗi don kamar mutum in ba kuma mutum ka yi kana sanin namiji ko da yaushe in ka zama kana sanin shi ta ga duk dalilin wasu masu ɗaukar mu kamar abun bangaren ma masu eh, ilimin sanin halayen mutane muna ganin masu kashe mazaje ko masu kashe maza ila suna da wannan jikin jinin wannan jinsin maza ne. Hmm. To wannan dalilin ya ga wanda aka masu faɗi suna jin jinin jinsin maza. in kuma namiji ne wanda namiji ne kaɗe ma'ana luwaɗi kenan sai shiga yana kin jinin wasu mazan yan uwan shi ko kuma wanda mata ta ma karamin yaro kaɗe shi ma shiga yana kin jinin wannan su mata abu na uku kuma wanda da wanda aka yi musu kaɗe shiga suna jin ruwan saduwa a lokacin da suke aure kuma an samu matsalar mutum ta yi aure tana gudun mijinta ko wani abu makamantar haka to duk kaɗe yana iya haifar da wani haka kuma duk yawanci wanda aka yi musu aika sa a cikin bakin ciki na dindindin abada hmm. musamman in ba a bi musu haƙƙinsu ba kamar mu anan na yin rasa ga an yi fyaɗe sai mu ka ɗauka a da cewa ka a tona ma asiri yayin ba za ta auri ba ko abu yawanci irin wannan shiga abin na damun ka a cikin zuciya hmm. wanda wasu hakan yana haifarwa har su hallaka kansu musamman a indiya suna yawan da ake ga musu fyaɗe yawanci suna zuwa sai su kashe kansu ma'ana su yi suicide to yana ɗaya daga cikin da abubuwan da yake sa yake yake ga wanda aka kaɗe suna shiga wani hali ko kuma ya ke ga mutum ya girma amma takaici da damuwar abin da aka yi mishi a baya yana mm. damu shi ko da yaushe duk lokacin da ya tuna abin sai ya ji hankalin ya tashi to duk wannan ɗabi'u ne wanda wanda aka kaɗe yake kamuwa da su wannan kaɗan ne daga ciki suna da yawa To, waɗansu hanyoyi ko matakai iyaye da sauran al'umman gari za su iya bi don kare 'yan uwansu da 'ya'yansu daga fada cikin wannan tarko? So matakan da ya kamata a ɗauka yawanci kamar mu bangaren mu masana eh, ilimin halayyar mutane ko kuma ilimin kwakwalwa yawanci a iya nazarin da muka wa iya binciken da muka yi wanda ake yi muka yaɗe ba wasu ke musu yaɗe da illa makusantan su ma'ana na kusa da su. Hmm. Ila ko abokanan ɗan uwa ko kawunnai ko makwabtaka ko wani abu makamata. mafi akasari a cikin kashi ɗari wanda daga an samu wani na waje wanda ba a ma san shi ba ya musu fyaɗe ya kalilan ne shine ya gani kamar matakan da muke tunanin iyaye ko kuma yan mutane wanda suke da 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza kamar na faɗa muke da farko ba mata ka ake faɗe ba har da maza ya kamata su ɗauka gurin kare 'ya'yansu ya kasance kar su sakin ma baƙi ma'ana baƙin fuska in muka ce baƙi a nan muna nufin wanda ba wanda ba ɗan gida ba kamar ko abokin yaya ko abokin kani ya zo sai ka kyale shi da ka ko ka kyale shi da ka ya zama yana fara shi kai ka saka je wani kaya da dai to mun a wannan matakin muna ganin wannan bai kamata sai zama na kare zama na iyaye sun bar baki suna hudda da su ko kuma su su tura yaro gidan makwabta cewa a je ka an so mun kaza sun cewa makwabcin nan nasu yana da wasu ɗabi'a na ba ma'ana yana sha'awar daga ga cewa gashi wata gina da iyali magidanci yana da 'ya'ya amma yana da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan sha'awar na ga cewa ya karɓi ƙananan yara to lalle matakin farko da ya kamata ya ɗauka shine zama na basu cika sakin ƴaƴansu kala da ba musamman mu a nan nahiyar arewa ke yawanci muna sakin ƴaƴanmu kawai da mataki na biyu shine iyaye zama suna sanar da ƴaƴansu munin wannan aikin don gane cewa Eh, in kina da ya mace ko kina da mace lokacin da wani zai kama ka ko kuma ya yi tsora taka ko kuma ya ja ra'ayinka da wani abin sha ko abin kwaɗayi na ka zo ka yi abu makamanci kaza ka yi ihu ko ka yi kuka ta yadda za a zo a kawo maka ɗauki. Ba san ko kina sauraron Ina sauraron ka. Um, iyaye ya kamata su mm. sa ido a kan ƴaƴansu sosai. Zamana ko da suna tare da ƴaƴan. Saboda in kika yi la'akari mu a cikin wannan yanki na wace ga wata ma ila in ta fita ba ta san inda ta ba wani abu ya faru dai ko maybe mashin ya bide ta ko kuma gashi an kama ne mai ita daɗi sannan hankali da zai dawo cikin cewa a ita fita kun ga wannan sakaci wanda iyaye ya kamata ya zama na suna kula sai abu na ƙarshe shine iyaye ya zama na sun kasance masu biya ma 'ya'yansu bukata in in ita ce tana son abu kaza in kina da hali to yadda zaki ke zama da kin iya mallaka mata saboda yawanci masu yin wannan ɗabi'a suna yaudaran yara ne a zo sweet ne a biskit ne a kaza ne sai a ga yaro a shiga da shi inda ke kamata inda ta yi abin da ya kama abin da ya faru zai faru da yawanci zama iyaye suna biya ma 'ya'yansu bukatu duk lokacin da bukatun hakan ya taso wannan kusan ina ganin cewa a takaice shi ne matakan da ya kamata mu ɗauka gurin a yau haka ne to malam me zaka ce a game da batun tsangwama ga wanda aka yi mafaɗe ɗin ko kuma al'adar yin shiru a ce kawai a share a yi haƙuri Ito, sun wannan ya zama mana zan ita ruwan dare ba da faɗaɗa. Yawanci in abu ya faru ta ga an ce a'a an yarin za ta rasa mijin aure ko wani abu makamancin haka. Kuma yawanci hakan shi ke haifar da abin ya zama na ya yawaita. Wanda yanzu in sha kusan a ƙasa ya zama abin abin da kowace gwamnati ke kwanin daga ta magance. Ba state government ba har zuwa federal level. In mutane suke ya zama da suna yin magana masu ɗabi'ar kaɗe a kama su. kuma hakan zai sanya su daina wasu wasu kuma hakan bai sanya su daina su daina ba ila sai sun ga cewa za su zauna a gidan yara cikin dindin amma ko wanda in aka kama su lalle suna daina haka kuma in ya zama ana yin shiru wanda ibtila'in ya same shi zai dinga jin bacin rai a cikin ran shi wanda hakan har zai iya sa idan mutum ya yi a ya mai sosai ma'ana ya kashe shi wanda ba mu fatan haka so yawanci ba shirin ne ya kamata ba in lokacin da aka kawo mai ko da ko naka ne lalle ɗabi'a ce wadda wani a tana cikin zuciya shi ko da an hukunta shi ba zai yi na so abin da ya kamata shi ne a kibance shi daga cikin mutane a kai shi inda ya kamata a hukunta shi to yawanci muna yin kira duk wanda ya zama na aka zai maganar fyaɗe da ba ta shi saboda ina tana a bai shafe ka ba kamar mu yawanci nan bangaren alwaki ga ana da ma'ai abu bai shafe ni ba ba ai ba na ba ne a ba ɗana ba ne in bai faru da ɗanka yau gobe zai iya faruwa da ɗanka to ka ji cewa in an taɓa ɗan wani ɗanka aka taɓa shi fyaɗe zai iya faruwa da kowa zai iya faruwa da kowa na ƙara mai wata bai zama na kan mai shiru ya zama da ana yin shiru hakan zai iya sa su wanda ake fyaɗen su shiga cikin wani hali wanda ba haka ba. koyi da ƙarfi aka yi mata ba da dan haka babu mai kula wata kokan jama'u ta dauka shi yayi ajali rashi na ranta wata kosan ya abinda lokaci ba mu damun kawowa kenan yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na zahra aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku a kasance lafiya. Matar